masu saurare awwal ahmad janyau ke fatan kowa ya gari lafiya kuma a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugabannin isra'ila sun yi allah wadde da wani kazamin harin da wasu yahuda suka kai a yankunan da suka mamaye na falasinawa jagora adawar venezuela ta yi kira ga kasashen duniya su ci gaba da yin matsin lamba har sai shugaban kasar ya sauka A Najeriya wata takaddama ce ta sake kunno kai a jihar Kano inda tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar APC da kuma gwamnan jihar na yanzu ke zargin juna da tunzura jama'a da kuma ɗaukar nauyin masu zanga-zangar tsadar rayuwa. Wannan zanga-zanga da aka yi kowa ya san cewa Abba Kabiri ya yi kalamu na tunzura jama'a. Kowa ya ga mukarraban tsohuwar gwamnatin Ganduje suka raba wa matasa makamai da kuɗaɗe da kayan shaye-shaye To hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta bayyana girman barnar ambaliyar ruwa da ta ce ta shafi jihohi 27 na kasar. mutanen da abin ya shafa kamar dubu ɗari biyu da ashirin da bakwai da ɗari da da hudu akwai gidaje dubu talatin da biyu da ɗari takwas da talatin da bakwai wadda wannan ambaliya ya yi musu illa. To a jamhuriyar Nijar za mu ji yadda ake bayyana damuwa kan karuwar haɗurran ababen hawa a ƙasar. Kuma muna ɗauki da wasu rahotannin ciki har bullar wato ƙyandar biri a Najeriya. Amma da farko ga labaran duniya. Shugabannin Isra'ila ciki har da Benjamin Netanyahu da wasu ministocinsa biyu masu tsatsauran ra'ayi sun yi Allah wadde da farmakin da wasu gungun Yahuda suka kai wani ƙauye a gabar yamma da kogin Jordan inda suka ƙona gidaje da motoci. Footage shared on social media showed cars and houses ablaze. Wakilar BBC ta ce hotunan bidiyo da aka yada a shafukan sada zumunta sun nuna yadda Yahudawan 'yan wuri zauna suka afka ƙauyen jit dauke da sanduna da duwatsu suka kona motoci da gidaje. An kashe bafalatsi ne ɗaya yayin da wasu da dama suka jikkata, ɗan sanda kuma sun kama wani ɗan Isra'ila. Fadar White House ta soki hukumin Isra'ila kan rashin ɗaukar matakan hana kai harin. falasina dai sun sha zargin jami'an tsaron isra'ila da yin biris da masu kai masu hari a ƙauyukansu wani jami'in amurka ya ce akwai ci gaba da aka samu a ranar farko ta tattaunawa tsagaita wuta a gaza da aka soma a qatar ana sa ran za a ci gaba da tattaunawar a ranar juma'a jami'an isra'ila na halartar tattaunawar amma kuma hamas ta ƙaurace bayan zargin isra'ila da sauya sharuɗan yarjejeniyar da aka amince tun da farko ɗaya daga cikin shugabannin hamas hossam badran ya ce ci gaba da hare-haren da isra'ila ke kaiwa na kawo cikas ga tattaunawar ya ce ne tsagaita wuta ta dindindin za ta samu ne kawai idan isra'ila ta fice daga gaza jagorar 'yar adawar venezuela ta ce gwamnatin nicolas maduro ta kai kololuwar matsayi mafi rauni bayan zaɓen ƙasar da aka bayyana an yi magudi marina maria maria corina machado ta shaida bbc cewa mr maduro ya rasa goyon bayan 'yan kasar da mana sojoji da 'yan sanda we will keep on protesting peacefully in the streets. Ta ce za a ci gaba da zanga-zangar lumana tare da yin kira ga kasashen duniya da su ci gaba da matsin lamba ga Mr. Maduro ya sauka. ana dai bincikenta da haddasa rikici bayan sanar da sakamakon zaben da ya tabbatar da nasara ga mr maduro a wa'adin shugabanci na uku to kuna shan labaran duniyan ne daga sashen hausa na bbc an kama wani shugaban wata kungiyar 'yan daba na kasar peru da ake zargi da kisan mutane 23 a amurka an kama gianfranco torres navarro a new york wanda ke jagorantar kungiyar da ake kira los kilos a turance jami'ai sun ce ya shiga amurka ne ta barauniyar hanya kan iyakar texas da mexico inda aka fara tsare shi peru dai ta daɗe tana neman saruwa a jallo china ta sanar da tsaurara bincike kan mutanen da suka fito daga wuraren da aka samu bullar sabon nau'in cutar kyandar biri bayan sweden ta sanar da bullar cutar karon farko daga wajen afirka sabbin matakan na china dai sun hada da tantance kwantinoni da kayayyaki da kuma matafiya domin hana cutar shiga kasar hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadin cewa akwai yiwuwar bazuwar cutar ta kyandabiri a kasashen turai cutar ta bazu afirka 'yan watannin nan matakin da ya sa who ta ayyana dokar ta ɓaci game da cutar a duniya sabon nau'in cutar ya kashe mutane da dama a jamhuriyar demokradiyyar congo kuma yanzu cutar ta bazu a kasashe goma sha biyar na nahiyar to labaran duniyar kenan daga sashen hausa na bbc da la yanzu kuma sai rahotanni kuma kamar yadda kuka ji tun a labaran duniyar gwamman Yahuda 'yan kama wuri zauna sun cinna wa gidaje da motoci wuta a wani ƙauyen falastina da ke gabar yamma da kogin Jordan. harin dai ya kashe mutum ɗaya ya kuma raunata wasu da dama kuma tuni shugaban isra'ila da prime minister ƙasa suka yi allah wadde da shi ga rahoton badamasi abdulkadir muktar yahudawan da suka kai harin sun rufe fuskokinsu yayin da suka afkawa ƙauyen jit da ke kusa da kalkiliya ɗauke da makamai kuma suka tayar da hankalin mutanen da ke zaune a yankin ma'aikatar lafiya ta falastinu ta ce wanda aka kashe wani matashi ne mai shekara ashirin da 'yan kai kuma akwai wani mutum na daban da aka harba a kirjinsa wanda yanzu haka ake duba shi a asibiti ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce tana bincike akan abin da ya faru kuma ta ce yanzu haka akwai wani mutum ɗaya da aka kama da ake zargi da hannu a cikin lamarin jagororin siyasar isra'ila dai sun yi allah wadai da harin kuma sun sha alwashin hukunta waɗanda suka kai shi bidiyon da aka wallafa akan harin ya nuna gidaje da ababen hawa suna ci da wuta a ƙauyen yayin da hayaƙi ya ke sama wata sanarwa daga ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta ce dole ne a kamo waɗanda suka aikata wannan hari a kuma yi masu hukunci daidai da laifinsu wata ƙididdiga da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya fitar ta ce daga watan oktoba zuwa yanzu an kai wa falastinawa irin wannan hari har fiye da su ɗari ofishin ya kuma ce tsakanin wannan lokacin an samu mutane akalla 1,390 da suka yi hijira daga yankin saboda hare-hare cikinsu kuma hadda mata da ƙananan yara 660 rahoton Mexico inda aka fara kashi 9.22 fuskokin su yayin da suka afkawa ƙauyen jit da ke kusa da kalkiliya dauke da makamai kuma suka tayar da hankalin mutane da ke zaune a yankin ma'aikatar lafiya ta falastinu ta ce wanda aka kashen wani matashi ne mai shekara 20 da 'yan kai kuma akwai wani mutum na daban da aka harba a kirjinsa wanda yanzu haka ake duba shi a asibiti ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce tana bincike akan abin da ya faru kuma ta ce yanzu haka akwai wani mutum ɗaya da aka kama da ake zargi da hannu a cikin lamarin jagororin siyasar isra'ila da yi sun yi allah wadai da harin kuma sun sha alwashin hukunta waɗanda suka kai shi bidiyon da aka wallafa a kan harin ya nuna gidaje da ababen hawa suna ci da wuta a ƙauyen yayin da hayaƙi ya turnike sama wata sanarwa daga ofishin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ta ce dole ne a kamo waɗanda suka aikata wannan hari kuma yi masa hukunci daidai da laifinsu wata ƙididdiga da ofishin majalisar ɗinkin duniya mai kula da ayyukan jin ƙai ya fitar ta ce daga watan oktoba zuwa yanzu an kai wa falastinawa irin wannan hari har fiye da su ɗari ofishin ya kuma ce tsakanin wannan lokacin an samu mutane aƙalla 1,390 da da suka yi hijira daga yankin saboda hare-hare cikinsu kuma har da mata da ƙananan yara 660 Rahoton Badamasi Abdulkadir muktar To a Najeriya wata sabuwar takaddama ce ta kunno kai tsakanin tsohon gwamnan jihar kuma shugaban jam'iyyar APC mai mulkin kasar Dr. Abdullahi Umar Ganduje da gwamnan jihar Kano mai ci yanzu Abba Kabir Yusuf. Inda tsohon gwamnan ya buƙaci gwamnatin ƙasar ta gudanar da bincike bisa furta kalaman tunzura jama'a da yake zargin gwamnan jihar Kano na yanzu ya yi a gabanin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi 'yan kwanakin da suka gabata a duk faɗin ƙasar amma kuma ɓangaren gwamnan da ake zargi ya yi watsi da wannan kira da cewa soki burutsu ne kawai gadi abdulsalam ibrahim ahmed da wannan rahoto tsohon gwamnan jihar kano kuma shugaban jam'iyyar apc na ƙasa dr abdullahi umar ganduje ya zargi gwamnan jihar kano abba kabir yusuf da yin kalaman da suka ingiza jama'a ga yin tarzoma a lokacin zanga-zangar da aka gudanar kan tsadar rayuwa a najeriya kwanan baya a cewar mr edwin olofu mai magana da yawun tsohon gwamnan ya kamata gwamnatin tarayya ta fara bincikenta na wanda suka ɗauki nauyin wannan zanga-zanga da aka yi kwanakin baya da aka yi asarar rayuka da dukiyoyin jama'a su binciki gwamnatin jihar kano domin kowa ya san cewa kafin a shiga zanga-zangar nan mai girma gwamnan jihar kano abba kabiri su ya yi kalamu na tunzura jama'a sabanin yadda ɗan uwansa gwamnonin wasu jihohi suka rika yi suna wa mutane kalamai masu kwantar da hankali cewa kowa ya san me ake ciki a wannan kasan akwai matsalolin rayuwa amma a yi hakuri saboda akwai zaune gari banza da za su iya shiga wannan zanga zanga amma shi ba haka yi ba shi yasa muke tunanin dama su suna adawa da gwamnatin tarayya suka shi da wannan zanga-zangar abin kuma ta kwace musu a hannunsu. to amma wannan sai wasu su ga kamar zance ne mara makama ko kuma tsabar takon saƙa ko hamayya ce da ke tsakanin shi tsohon gwamnan kano da kuma gwamna mai ci yanzu. in ka kula kowa ya sani dr abdullahi umar gani shugaban jami'ar apc na ƙasa mutum ne mai son zaman lafiya To bincike da kuke cewa a yi kamar me kuke so a bincika? jami'an tsaro wanda suka wajen bincike za su iya binciko su gane wani irin rawa gwamnatin jihar kano ta taka wajen wannan zanga-zanga da aka yi da ya sa aka yi asarar rayuka da dukiyoyi. sai dai sanusi batura da tofa mai magana da yawon gwamnan jihar kano abba kabir yusuf ya kwatanta kiran da tsohon gwamnan ya yi da cewa wannan soki burutsu ne ganduje yake yi kowa ya san me ya faru a kano kuma kowa ya san yadda wannan hausini ya tashi wanda mai girma gwamna da kansa ya karbi bakuncin masu zanga-zanga na ainihi waɗanda suka zo suka kawo takarda domin mika wa shugaban ƙasa daga baya kuma kowa ya ga mukarraban tsohuwar gwamnatin ganduje waɗanda suka shigo kano suka raba wa matasa makamai da kuɗaɗe da kayan shaye-shaye wanda suka farma bangarori daban-daban na al'umma suka kashe mutane suka jimma wasu ciwuka sannan kuma suka haifarwa da wasu asarar dukiyoyi daban-daban. Amma wannan a iya cewa zargi kake. ai ba zargi ba ne domin abu ne wanda aka yi shi a fili akan idan mutane akwai bidiyo akwai hotuna suna nan kuma a ziyarar da mai girma gwamna ya kai a hedikwatar bangaren shari'a na jihar kano an tarar da cewa an lalata takardu an yayyaga wasu an kwashe kayayyaki da sauransu waɗanda kuma waɗannan kotunan suna daga cikin kotunan. nan da aka kai shi ganduje ana tuhumarsa bisa zargin cin hanci da rashawa da shi da iyalansa kwashe takaddun yana da alaka da kokarin sabauta bincike da kuma shari'ar da ake yi akan shi ganduje da iyalinsa wanda kuma ɗauke wannan takaddu ba zai hana komai ba domin akwai kwafi-kwafi a kowane bangare na wannan bangaren shari'a saboda haka wannan abu da ganduje yake yi shure-shure ne wanda baya hana mutuwa kowa ya san wa za a bincika suwa ya kamata a bincika a bisa wannan ta'addanci da aka yi a jihar Kano Wannan sabuwar sa'insa dai wata alama ce da ke nuna yadda takon saƙa ke daɗa munana tsakanin tsohon gwamnan jihar ta Kano da wanda ya gaje shi. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga abujan Najeriya. yanzu kuma ga wannan sanarwa. Ra'ayi riga kowa da irin tasa. A wannan makon ne kace na ci ya kaure game da yawan albashin 'yan majalisar dokoki a Najeriya bayan da tsohon shugaban kasar Olusegun Obasanjo ya yi zargin cewa 'yan majalisar ne ke yankewa kansa albashi mai gwabi. Tun bayan wannan bankaɗa ne ya ake ta musayar yawo tsakanin tsoffi da kuma 'yan majalisar masu ci. Shi ai ya yi shugaban kasa, shi ya san nawa ne 'yan majalisa shi ke Duk mu gaba ɗaya bata kai miliyan ɗaya ba, wallahi.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 batutuwan da muke fatan tattaunawa kenan a filinmu na ra'ayi riga na wannan makon. To a yau Juma'a ne dai a shirin mu na dare za mu gabatar da wannan shirin kuma ga masu shan shiga sai ku bayyana ra'ayinku a shafinmu na Facebook da sauran hanyoyin da kuka saba. To har yanzu dai muna Najeriya inda hukumar NCDC da ke dakile yaduwar cutuka ta ce mutum 39 ne kawai yanzu aka tabbatar sun kamu da cutar kyandabri a ƙasar. Gwamnatin Najeriya dai ta ce ta tsawar matakan bincike a dukkanin hanyoyin shigarta domin dakile bazuwar cutar. Wannan na zuwa ne bayan hukumar hana yaduwar cutuka ta Afirka da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suka kaddamar da dokar ta ɓaci akan yaƙi da cutar ta kyandabri. da ake kira da monkeypox ga ƙarin bayani a rahoton badamasi abdulkadir muktar da yake sanar da matakan da hukumomi a najeriya ke ɗauka domin kare jama'a daga wannan cuta ministan lafiya farfesa muhammad fati ya ce za a tsaurara matakan bincike akan masu shiga najeriya daga kowane bangare domin tabbatar da ganin wani daga waje bai shigar da tsarabar mummunar cutar cikin kasar ba sanarwar da ministan ya fitar ta ce cibiyar dakile yaduwar cutuka ta ƙasar ta sanarwa gwamnati cewa an samu mutum 39 da suka kamu da cutar biri a Najeriya. Ministan ya ce daga alkaluman da hukumomi suka tattara daga farkon wannan shekara zuwa yanzu an samu masu ɗauke da cutar a jihohi 33 da birnin tarayya Abuja kuma kawo yanzu babu wanda ya mutu sanadiyar cutar. Saboda haka ne ministan ya ce gwamnatin ta yi saurin samar da tsarin yin gwaji ga duk wanda zai shiga Najeriya domin gano cutar tun kafin a shiga da ita cikin ƙasar. ita ma hukumar hana yaduwar cutuka ta najeriya ta jaddada wannan matakin da gwamnatin tarayya ta ce ta ɗauka kuma shugaban hukumar dr jide idris ya yi bayanin cewa sun ƙara matakan yin gwaji a filayen jirgin sama na ƙasa da ƙasa guda biyar da ake da su a ƙasar da tashoshin ruwa goma da kuma iyakokin kan ƙasa hamsin da ɗaya hukumomi a najeriya dai sun kuma sanar da tsaurara matakan tantance masu ɗauke da cutar a jihohin Legas da Enugu da Rivers da Cross River da Akwa Ibom da kuma Adamawa. sauran jihohin sun hada da taraba da kano da kuma birnin tarayya abuja a gaida badamasi abdulkadir muktar to yanzu a najeriya agogonmu na cewa karfe bakwai ne saura sha shida haka ma a jamhuriyar niger awwal ahmad yau ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen hausa na bbc za ku iya sauraron mu a intanet a bbc bbchausa.com To nan gaba a shirin zamu ji tanadin gwamnatin Najeriya na samar da sabbin birane a ƙasar. madalla yanzu bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda alkaluman masana harkar sufuri a kasar suka nuna cewa an samu ƙaruwar haɗura a titunan Nijar ɗin. ana dai danganta karuwa alkaluman da rashin kyawun hanyoyin sufuri da kuma tukin ganganci da mutane ke yi a wasu lokuta wannan ci dai ta sa hukumar kare aukuwar haɗura ta ƙasar ta shirya wani taron wayar da kan jama'a game da illar hakan da zumar shawo kan matsalar ga rahoton abdu halilu A ƙasar ta jamhuriyar Nijar, abko haɗurra daga shekara ta 2020 zuwa ta 2022 ya ƙaru da kishi 9.22 cikin 100, a yadda ake samun yau masu samun raunuka a cikin haɗarori da yawansu ya kai kashi 13.28 cikin 100. Matasa masu shekaru daga 20 zuwa 30 su ne lamarin haɗurra ya fi shafa da kuma yawansu ya kai kashi 67 cikin 100. Shebu Ciba Umaru wani tsohon direba ne da ya shafe shekaru sama da hamsin yana biyar hanyoyi ciki da wajen kasar ta jamhuriyar Nijar. Na kuma tambaye shi game da irin abubuwan da yake gani suka kasance Umar Ibayesa hadasa haɗura a kasar. Hanyoyinmu ba su da kyau. Maimakon duk shekara a rika gyara born na hanya babu wannan. Kuma hanya ta cire babu gyaranta. kuma ga direbobin maimakon za ku yi kurazaman ka rage a hankali ko wanga ta yi wanga ya taho a'a sai dai ka zo a ɗari ka ce ka wuce a ɗari bai yiwu haka shine yake kamuna hatsari da yawa ba ma bin dokokin tuki mu direbobin da dama ba sa bin dokokin tuki kuma ga hanyoyin namu sere namu ta Nijar ta haita kowace ƙasa a Afrik da Louis zama ƙaramar hanya ko a cikin gari ko a daji. Rashin yin la'akari da masu tafiya a ƙasa a gefen hanyar mota da wuraren da dabbobi ke zarga-zarga suna ƙetara hanya na daga cikin abubuwan da ke haddasa haɗura a ƙasar ta horiyar Nijar. sai dai kuma yawan haɗuran ya ragu a ƙasar zuwa shekara ta 2023 inda aka samu mutane 7,671 da suka rasa rayukansu a cikin haɗuran a yinda a shekarar ta 2022 aka samu 10,012 'yan kai. waɗanda suka rasa rayukansu a cikin haɗurran. Wakilin hukumar lafiya ta duniya WHO ko kuma OMS a ƙasar ta jamhuriyar Nijar, Malam Atahir Adam ya sanar da cewa ƙididdiga ta nuna yawan alƙalumman haɗurra a shekara ta 2023 sun ragu da kishi biyar cikin ɗari a duniya. Inda aka samu mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari. Are you tired of da goma sha tara da suka rasa rayukansu a cikin haɗurra mutuwa ko kuma rasa rai a cikin lamarin haɗari da ake samu a duniya ya kasance ɗaya daga cikin hanyoyi da aka fi samun salwantar rayuka kamar yadda ƙididdiga ta nuna kuma ya kasance wani abu da ya zama wata annoba ga ɓangaren kiwon lafiya. Kishi 28 cikin ɗari na mace-macen da ake samu ta hanyar haɗurra, cewa ƙididdigar ta hukumar kiwon lafiya ta duniya sun yi faruwa ne a yankin asiya da kuma kudu maso gabacin asiyar inda ake samun kishi 25 cikin 100 a yankin pacific kuma ake samun kashi 19 cikin 100 a yankin mediterranean ana samun kishi 12 cikin 100 sai a yankin turai da ake samun kishi 5 cikin 100 Masana na cewa wannan horo da aka baiwa jama'a zai taimaka ainu wajen samun alkaluman ƙididdiga game da mace-macen da ake samu a cikin haɗura ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Abu da Halilu, sashen wasan BBC daga Abuja, Najeriya. To a Najeriya ma wani haɗarin ne amma na ambaliya inda hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da ake ci gaba da samu a bana ta shafi kimanin jihohi